Zabura ta satin da bakwai Don mai bi da kiɗe-kiɗe, tare da kayan kiɗi masu tsirkiya, zabura, waƙa Bari Allah ya yi mana alheri, ya kuma albarkace mu, ya kuma sa fuskarsa ta haskaka a kanmu, Sela, don a san hanyoyinka a duniya, cetonka kuma a cikin dukan al'ummai. Bari mutane su yabe ka, ya Allah; bari dukan mutane su yabe ka; bari al'ummai su yi murna su kuma rera don farin ciki, gama kana mulkin mutanenka da adalci kana kuma bi da al'umman duniya, Sela Bari mutane su yabe ka, ya Allah; bari dukan mutane su yabe ka, sa'an nan ƙasa. za tă ba da girbinta, Allah kuma Allahnmu zai albarkace mu, Allah ya sa mana albarka, dukan iyakar duniya kuma su ji tsoronsa.